Hi guys, yau ma na sake da muku da wannan wasan da kuka sani mai suna Fan Your Match. wasan ne wani kawo masoya guda biyu wanda ba san su ba kuma ba su taɓa haɗuwa ba. So za mu haɗa su su daidaita kansu idan sun daidaita ana kiran shi match idan ba su daidaita ba kuma abin bai match ba. So ba ta ɓata lokaci ba zan gabatar muku da 'yan wasan guda biyu ne. Muna da Abubakar wanda aka sani da Abu I Love sannan muna da yusi wanda aka sani Yusuf mai gari za mu fara wasan yanzu kuma za ku ga abin da za ta biyo baya na ku lafiya zan iya sanin family background ɗinka? Mm, of course za ki iya sani mana um, babana ya rasu lokacin ina ina cikin karatu ya rasu then yana aikin gwamnati a nan state secretariat don ya kai matakin accountant general Allah ya mashi rasuwa Allah ya gafarta mishi amma sun ma kin gama karatu to a tsarin kin misali shin akwai wani abu da kika tsara ma kanki yi zaki aure ne ko ko zaki ci gaba da aiki ne duk wanda ya zo shi zan fara insha Allah duk wanda ya zo shi zan okay so amma ke wani karan biki irin a tsarin auren ki wani kala biki kike so ya faru i want a simple wedding karamin biki haka bridal shower yinin biki budan kai shi kenan okay Kun burge ni saboda ni kaina ba na son irin hayaniya sosai so amma ni a nawa ina so in yi abin da za a ce in eh, alhamdulillah na yi masha Allah um, kana aiki ba na aiki amma ina processing nema tunda yanzu haka cikin niki amma ina business ina zan iya ce maki ni agent ne na sai da motoci kuma ina harkar kwamfutoci so motocin ma ba naka ba ne agent yawa ni agent ne ba motoci na bane ba saboda sai da mota ba nan bane ka ce kai agent ne na sai da motoci to akalla kana samun kamar nawa kenan idan ka sai da mota ɗaya to aiki yanzu idan kika ce min yana samun nawa dan sa shi business ɗin da yake eh dan gane kaman gaibin ne kuma in ba cikin system ɗin ke ba ko da zan maki bayani ba za ta gane ba dan gane za a iya kawo mota a cikin in na saida eh. ni wurin wanda na saya zai iya bani ita kan kaza eh. ya dora min ni in dora ina ya dora miliyan biyu miliyan daya but amma tsarin ba specific kuɗi kenan awo shi bai da wani specific kuɗi wanda ka ce ga abin da kake samu ba da kasuwa ba ta kama mota nawa kake sai da monthly to ai shi yasa na ce maki kamar mu sai da mota yanzu like kamar gaiwa ne kuma za ka iya ɗaukar lokaci in gane kowa da irin yanda yake business wani zai in wani ya zo ba zai iya kasuwanci na ba saboda yanda ake dadewa ba sai mota ba but sai da zan iya sai da motar da kin gane gaskiya Ni dai wannan bai man ba saboda na fi son namiji mai aiki. Mai income din shi san specific income inda yake samu monthly ko weekly. Abu guda uku wanda yake so jikin namiji. Abin da nake so tare da namiji na ina son namiji mai kuɗi maganan gaskiya. Hmm. ina son mai kuɗi kuma da alamunka ban ga haka ba. To ai in kika ce bata ga haka ba in mm-hmm. gane su kuɗi sirri ne mm-hmm. wani abu ne da mai kuɗi ma ne ma yake ai za ka iya nuna man shaida wait mai kuɗi kuɗi ba bari neman su in mm-hmm. gane duk kuɗin ka za ka nema sannan yanzu in na zo na ce maki ina da kuɗi abin ya zama wani somehow amma za ka iya nuna man shaida kuɗi suke nuna kansu don gane ni yanzu alhamdulillah ina da ran asiri amma ban gani ba ne ma Allah ya rawan to yanzu yanzu fa kika sani zan iya gana account balance ɗinka account balance ina zan iya gwada maki amma to me dalilin da sai kin ga account balance ina ina so in gani saboda in ban da kuɗi cike ba za ki aure ni ba ko something za ki rabu da ni kawai dai ina so in gani saboda ni ba na son mara kuɗi gaskiya so ai ai ki gane wani abu kin gane kowa na son kuɗi kuma da abubuwan nan ne duk su duk kuɗi wannan da yake gani suke ba mu wahala hmm? kina so ina so wa ke ki ce kina son kuɗi ni ma ina so ina da bukatar kuɗi in ga account balance ɗinka ita ma'am eh, anniversary spirit iPhone 6. Well, they oh. call. When any account balance car. ɗinka. Gaskiya, I don't think I'm going to do this. Kin you ba ki yanzu wait wait wait wait wait. what I want wata account Uh huh. Now ba ki. Mhm. Then kin ce iPhone 6. Me kike uh-huh. iphone 6 ta kusan fita ios din ta kusan fita daga date ya kusan bara aiki gobe ta kusan bari ku dawa mata ai yan kyalkyali ne mm-hmm. ni yanzu zan iya ce maki in na ce maki ra'ayi na ne mm-hmm. nake rike ta mm-hmm. ba wai dan ban da wannan saboda akwai wanda zaki ga zai iya kuru ni ne ma nake account balance ɗinka bai nuna za ka iya sayan dama wata babbar waya ba ku kai wani ƙaryar rayuwa business nake ba business a business ɗin ban ga kuɗin a tattara da kai ba business hawa-hawa ne zan iya sanin genotype ɗinka? Mm, ake da sani genotype na lokacin ina makaranta mm-hmm. na je makaranta auna in an bani result cewa ni ss as ne in eh, gani su ban yadda ba saboda don lokacin hammawa na an tambaya nake tambaya su sai na je asibiti general hospital aka yi dozen ina komi negative sannan aka bani result ina a genotype ina ina a Ba, asa sa sake yake kenan. But amma na fiye dana na asibitin. AA kenan. baka da specific answer anya kai ba ma abinci ka zo ci wurin nan ba kuwa ina magana like abinci nake ci bayan cin cewa ke ma abinci ne a gabanci. eh abinci ne a gabana amma ni ba shi ya kawo ni ba wait wait wait tsaya ni ina bukatar mace yi nasuwa dan gane but amma na ga kina daga min murya kina abin da bai kamata ba anya ba irin matan nan bane ba yan tiktok idan ni yar tiktok ce ina ruwanka na farko genotype mu bai zo ɗaya ba na biyu kaman ka zo da ƙarya na kai ni dai ba kai man ba eh, ba kai man ba kin ci abinci na zuci ke ba mu da aure kika zo ne ba ba eh mijan aure na zo ne ma kai ni na gaji da wannan abun host kawai an zo ana anya ba irin watan nan bane bayan tiktok me fa ne naji ana ana kwala man kira gaskiya bana tunani mun yi match da wannan kwata kwata abun bai that's not my kind of a bani record in duba in gani ai gara ni ɗagen kai ne ba yunwa ta kawo na ba tab da alamu akwai matsala amma dai ina son ni ta bakin ku abin yi clicking ko bai clicking ba ba match ba ne ba wani ba match ba kai ma bai ba gaskiya so so masu kallon mu a nan ne muka kawo karshen wannan shirin namu mai suna Fanyo Match wanda muka samu Abubakar Umar Rimi da kuma Yusuf Mai Gari so da alamu wannan karin ba a samu match ba so kamar yadda na faɗa muku wannan game ne wanda kowa da kowa zai iya shiga sannan kuma idan kana da interest akan shiga za ka aje mamu comment a YouTube channel namu ko TikTok ko wani platform na social media din mu kamar mu DM su kuma wannan masoyan guda biyu ko ba masoya bane ba ba masoya bane ba kai kuma fa <laughs> wato ko da ba kuma dai menene ke Allah ubangiji ya baki irin type image da kike so da kuma Allah ubangiji ya baka irin matar da kake so and kada ku manta ku yi subscribing YouTube channel din saboda bari ku dinga samun update daga gare mu so a baku lafiya nama abinci ka zo ci sai ka hada da nawu ka cinye shikenan